كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وتتنا سو ذات مسلمتا daga ina kike daga ina kike daga billiri nake daga billiri okay daga billiri kika zo eh kina so zaki musulunta eh bisa yardake da amincewarki eh to zan gaya miki abinda ake musulunta da shinkin amince kin karbi kalmar shahada ashhadu ashhadu allah ilaha allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan. رسول الله wa anna وأن عيسى وأن عيسى وأن عيسى عبد الله wa الله ورسوله ورسوله kin ce daga yau na yadda na karba na gamsu ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka eh. kika ce kin amince kin yadda eh, annabi Muhammadu manzon Allah ne kin yadda eh. sannan kika ce kin yadda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane kin yadda to yadda ki da amincewa ki shine musulunci menene sunanki asana ha Asana. Ok, dama can Hassana ake ki? Eh, ni yan biyu ne. Ko yan biyu ne? Eh. To, ba wani addini kike yi? Christianity. Ok, a Christianity ma ana sa Hassana da Husaina? Eh. To, masha Allah. To, yanzu ki ai ba sai an canza miki suna ba sai a ban miki Hassana ki ko? Eh. Yawwa, a ban ki Hassana amma musulma. saboda haka akwai 'yan kwamitinmu ɓangaren mata za ki je su miki bayani yanzu abin da ya kamata ki yi tun da kin shigo musulunci in kuma kina da wasu tambayoyi ko wasu matsaloli duk waɗannan matan ki gaya musu kina ji ko eh. Allah ya tabbatar da mu a musulunci Allahumma barik to wata ma wai ta iso daga ina kike daga ina daga billiru ok duk daga guri guda kuke ina so ki musulunta eh to musulunci ya baki sha'awa ko wani ya miki dole a'a ya ban sha'awa ne shi ta ake so ki musulunta eh to me baki sha'awa a musulunci na ga da ana bin dufu ne su yasa ke son da eh yanzu kuma Allah ya kawo haske to masha Allah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى وأن عيسى عبد الله ورسوله ورسوله kin ce daga yau na yadda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin amince eh kika ce na yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne kin amince eh kin yadda annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kin amince eh to amincewarki da wannan shine musulunci me sunanki sunana Alfa sunanki Alfa Alfa eh ko kina so a ci gaba da kiran ki da wannan sunan a'a wanne kike so Khadija Khadija take maimakon sunanta na da a musanya mata da wannan sunan zuwa sunan Khadija kin zabo mata arziki musulman farko a musulunci mutuniya arziki ya aljanna uwar gida a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah Allah ya mana albarka ya tabbatar da mu a musulunci kuma ki je wajen mata ga su can za su miki bayanin abin da za ki a musulunci sannan damuwoyin ki gaya musu za su gaya mana ta Allah ya tabbatar da mu to wata ma dai daga ina kike daga ina daga ina ina ne arawa ok unguwa ce a nan cikin garin gombe kuma kina so zaki musulunta eh. bisa amincewa ki da yarda ki eh. iyayenki wani addini suke yi to kin gaya musu zaki musulunta eh. me suka ce suka ce ki suka ce ki musulunta ba matsala ta alhamdulillah ce kuma iyayenta ma ba su jayayya ba take musu tana sha'awa musulunci suka ce to ta je ta musulunta to Allah ta mutu da mu da ke a musulunci ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa wa anna isa abdullahi wa rasuluhu ya ce daga yau na yadda na karɓa na amince ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin yadda? suka eh. ce kin yadda nan muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne kin yadda? suka eh. ce kin amince annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba shi ne Allah ba ko ba dan Allah ba ne kin yadda? ne eh. sunanki? saratu saratu to saratu ai ana barinsa ko? ke sunanki ba sai an canza shi ba saratu dama ita ce uwar gida a gidan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam saboda haka za a ci gaba da kiranki saratu musulma Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci Allah ya tsare mu abin ki tun da ke a cikin garin Gombe ce ki je ki samu bangaren mata za su miki bayanin abubuwan da ya kamata mutum yayi in ya shiga musulunci da kuma abubuwan da za su biyo baya a hankali Allah ya tabbatar da mu baki ɗaya. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يومنا عشرين دهدو قوات رمضان هجرة دبونيت الريو إلى أربعين دهوكو wanda ya zo 25 ga watan ده 2022 mun tsaya a aya ta 111 za mu kai har zuwa aya ta 114 نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسر آخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله سبحانه وتعالى أتكين وطننا آيوي ما سجرما الله تعالى تسل بني إسرائيل ka tambayi 'ya'yan isra'ila isra'ila shine annabi yaqub alaihi salatu wassalam kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabl an tunzala at-taura qul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin Allah ce dukkan abinci halin ne ga banu isra'ila abin da isra'ila ya haramta wa kansa tun kafin a saukar da taura ka isra'il shine annabi yaqub ɗan annabi ishaq annabi ishaq ɗan annabi ibrahim waɗannan ‘ya'ya nasa goma sha biyu wanda annabi yusuf yana cikinsu su ake kira banu isra'il su suka yi rassa suka yi ‘ya'ya suka yi zuriya suka yaɗu a duniya amma ko ina suke sun rike asalinsu da tushensu da inda suka fito suna takama suna fankama cewa su yayan annabin Allah ne to kuma Allah ta'ala ya ta gargadantar su akan harshen annabawa bisa laifukan da suke aikatawa yanzu haka sun sama daular su suna Isra'ila sunan daular Isra'ila ma'ana sunan annabin Allah suka sama daular su shi Isra'il an samo shi ne daga Abdullahi Isra'il yana nufin abd hail kuma Allah ko izra yana nufin safwa tataccen abu tsarkakakke ya zama safwatullah ko abdullah wannan shine abin da yazo al-yahudu a banu isra'ila fil qur'an wal hadith Dr. Tantsawi Sheikh Al-Azhar ya rubuta littafi yana bayani akan tarihin Yahud da inda suka samu sunayensu da inda suka zauna da yakukuwa da kasashen da suka shiga da abubuwan da ya faru har ya zuwa yau da suka kafa daular Isra'il shine Allah ta'ala yake kiran su cewa salbani Isra'il ka tambayi su 'ya'yan Isra'ila waɗanda suke zamaninka kam atainahum min ayatin bayyina da yawa na ba su ayoyi bayyanannu daga ci akwai waɗannan ayoyi guda tara waɗanda aka aiko annabi musa alaihi salatu wassalam da su daga ciki akwai wannan sanda tasa mai daraja wacce yake jefar da ita ta koma maciji wa man yubaddil ni'matallah wanda ya canza ko ya musanya ko ya jirkita ni'imar Allah shine addini ibadu ma ja'athu bayan wannan ni'ima ta Allah ta zo masa inna Allah lalle haƙiƙa Allah ta'ala shadidul iqab mai tsananin ukuba ne ga wanda da gangan ya taka dokokinsa ya kuma kafirce masa zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya an qawatawa wato waɗanda suka kafirta rayuwar duniya sun dauke ta da kawa sun dauke ta da muhimmanci sun dauke ta da ƙima, sun kuma dauke ta fiye da yadda kake tsammani ya na zahiran min alhayatid dunya sun san komai na rayuwar duniya hum al akhirati hum gafiluna amma dangane da lahira ba su san komai ba man kana yuridu ta'ajjanna ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura wanda ke son magaggauciya ita ce duniya Allah ce in ga dama sai in kauto masa da ita ya ci anan ba shi da rabo a can man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun wanda yake sa rayuwar duniya da kawace-kawacenta Allah ta'ala ce zan ba da ita shi ma ga wanda na ga dama wani ba duniyan ne ba lahiran wani duniyan ne ba lahiran wani lahiran ne ba duniyar wani kuma duniyar ce da lahiran gaba ɗaya Allah zai ba shi saboda jin daɗin duniya ɗin da suka wa ya tsaruna minan da zina har suna yi wa muminai ba'a suna zolayar su. in ka yi imani sai a dinga zolayarka ana maka ba'a ana maka shagube na taƙau Allah ya ce wanda suka ji tsoron Allah suka bi abinda Allah yake so suka bar abinda Allah ya hana fawqahum yau qiyama suna burbushinsu a ranar alkiyama Allah zai ɗaka darajar masu imani masu bin Allah ya zama sun zama burbushin wanda ba su a ranar alkiyama wallahu ku Allah yana azurta manya ya sha'u wanda ya ga dama bi gairi hisabin ba tare da lissafi ko iyaka ba kanan nasu umbatan wahidatan mutane sun kasance al'umma guda akan addini guda akan tsari guda to sai suka yi saɓani kuma ba asallahun nabiyina saboda haka sai Allah ya aiko manzanni zai aikin manzanni mubashirina suna masu bishara da aljanna wa munzirina suna masu gargadi da wuta wa anzala ma'humul kitab sannan Allah ya saukar da littattafai tare da waɗannan annabawa bil haƙƙi da gaskiya littafin nan duk abin da ke cikinsa na labari gaskiya ne abin da ke cikinsa na hukunci adalci ne to me hikima saukar da littafin da aiko manzannin sai ce liya hukuma bainan nasi domin su yi hukunci tsakanin mutane fi makhtalafu fihi cikin abin da suka yi sabani a ciki idan an yi saɓani, to a mai da shi zuwa ga Allah da manzansa ya yi wallazina amanu a tsiwon laha wa tsiwon rasu da wa ulin amri minkum a intana ta za a tumfi shayin urduhu ilan lahi wa rasul in kun tumtu minuna bin lahi wa yau mil akhir zalika khairun wa ahsanu ta awila so abin da aka yi saɓani annabawa sun zo su tantance tsakanin ƙarya da gaskiya nufi tsakanin musulunci da kafirci tsakanin gaske da duhu tsakanin komai da komai mai kyau da mara kyau amfanin littafin allah shine rariya ne in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan tabaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi shahr ramadan allazi unzila fihi al-qur'an hudan wa bayyinatin min huda wal-furqan al-furqan bayna al-haqqi wal-batil al-furqan bayna awliya'i allahi wa awliya'i ash-shaytani al-furqan bayna wal-bid'ah bayna al-kufr wal-islam Bai na tauhid wal shirk Bai na sunnah wal to aikin annabawa su tantance su bambance su wa mutane hukunci fi makhtalafu fihi cikin abin da suka yi tsabani sawa'un ababun aqida ne ko ababun ibada ne ko ababun mu'amala ne ko ababun akhlaq ne ko ababun hukunce hukunce ne da alƙalanci wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu Allah ce ba su sabani a cikin sa ba face waɗanda aka ba su littafin su da aka ba littafin waɗanda aka ba littafi su ne suka yi saɓani wasu suka bi littafin wasu kuma suka canza littafin suka jirkita littafin asali tun daga annaba adam sai da aka yi ƙarni goma shekara dubu ana kan tauhidi to da mutane suka zo da shirka to daga nan Allah ya fara aiko annabawa su zo suwa mutane gargadi a daina shirka a daina kafirci a daina sako a koma ga Allah Allah ta'ala yake su da aka ba wa littafin to su suka yi saɓani wajen fahimtar littafin wasu suka yi imani da wani shashi suka kafirce wani shashi wasu kuma suka canza suka burkita suka waskace ta hanyar ko dai sun yi aiki da abin ko kuma sun jirkita abin min ba'd ma ja'atuhumul bayyinatu bayan ku ga hujjoji bayyanannu a fili sun zo musu bagayan bainaku. Allah ce saboda zalunci da san rai da ke tsakaninsu dama bagayu shi ke kawo ai kauce ma gaskiya ko dai ka zalunci kanka ko ka zalunci wani ko kuma ka ƙi aiki da abin da Allah ta'ala ya aiko manzanni da shi isa Allah ta'ala ce inna Allah ya amuru bil adali wal ihsani wa ita'i zul qurba wa yanha anil fashai wal munkari wal bagai. waɗannan uku su suke lalata al'umma kamar yadda ukun farko su suke gyara al'umma inna Allah ya amuru bil adali Allah yana umarni da ai adalci in aka tsaye da adalci to in wannan shine ginshikin ginin al'umma ta kware bil adl wal ihsan sannan Allah yana so a dinga kyautatawa komai a kyautata shi a kyautata aqida da ibada da mu'amala da akhlaq da aiki da hukunci komai Allah ka saba ihsana ala kulli shay'in min husn islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni sannan kuma wa ita'i zul qurba duk wani ma'abucin kusanci a bashi haƙƙinsa babu kusanci ne na addini ko kusanci ne na jini ko kusanci ne na mu'amala ko na zamantakewa ko na sana'a duk wani kusanci da mutum ya kusanci yana da haƙƙi ka bashi haƙƙinsa sannan kuma in hana alfasha wal munkar Allah ya hana alfasha da mummunan abu wal bagai ya hana zalunci ya hana bin san zuciya da san rai shine Allah ta'ala ce fa hadallahu allazina amanu sai Allah ta'ala ya shiryar da waɗanda suka imani limakhtalafu fihi ga abin da suka yi saɓani a cikin saminar haƙƙi na gaskiya bi izinihi da izininsa shi sa annabi alaihi salatu wassalam ya tashi yana sallah da daddare sai ce Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila fatira samawati wal ard fatira samawati wal ard alimul ghaib alimul ghaib wa shahadati anta tahkum bayna ibadika fi ma ikhtalafu fihi ihdini li makhtalifa fihi min al-haqqi bi iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ya Allah kai ne mai halicin Jibril da Mika'il da Israfil kai ne makagin samai da ƙasa kai kake hukunci tsakanin mutane cikin abin da suke sassabawa to ka shirya da ni in kama gaskiya a cikin sabanin da aka yi annabi alayhi salatu wassalam ya gaya mana yahudu saboda saɓani da sarrai sai da suka rabu gida da ɗaya. amma ɗaya ce kan take kan daidai saba'in ɗin dukkan zuciya suke da fara da suka rabu saba'in da biyu saba'in da ɗaya daga cikin saba'in da biyu duk sun rai suke da son zuciya ɗaya ce kawai ta tsaya akan abin da annabi isa alaihi salatu wasalam ya zo da shi ita to ni kuma al'umma ta za ta rabu gida saba'in da uku saba'in da biyu duk yan son rai ne ɗaya ce kawai take kan gaskiya a wata ruwa ya ce ma ana alaihi yawon wa ashabi waɗanda suke kan irin abin da nake kai da ni da na da aka ma'aunin gane daidai abu biyu ne alkitabu wa sunna ala fahmi salatil umma ka rike littafi Alƙur'ani kenan da sunnar annabi alaihi salatu a kan fahimtar magabata na kwarai ba kan fahimtar ka da fassara ko ko ko zuciyarka da kuma a karkatar da nasoti ba sai Allah ta'ala ce wallahu yahdi man yasha'u Allah yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici am hasibtu shin ko kuna tsammani an tadkhulul jannata cewa kawai za ku shiga aljanna ma walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum tun abin da ya sami wanda ya gabace ku bai same ku ba ya same su a ba'sa'u tsanance tsananci ya same su wadarra'u da cututtuka da wahalhalu da talauci wa zulzilu aka girgiza su hatta ya kular rasul aka ji manzo yana cewa wallazina ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi mata nasrullah yaushe nasara Allah za ta iso sun yi imani Allah zai ba su nasara amma sun ga abin yi tsawo saboda jaraba da aka shiga da fitintunu da aka haɗu da su shi sa a can Allah ya ce a suratul ahzab hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida a lokacin ahzab nan ne aka jarabci mu'minai kuma aka girgiza su girgizawa baka dauka haka kawai dan kai imani sai ka tafi aljanna ba jaraba hasiban nasu an yuturaku an ya yaqulu amanna wahum hum la yuftanun mutane suna tsammanin don sun ce sun yi imani kawai sai a basu ba za a gwada imanin ba wala nablu wannakum hatta na'lam almujahidin minkum wasabirin wa nablu akhbarakum la tulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku azan kathira sai an jarabce ku a kawunan ku da dukiyarku kuma sai kun ji baƙaƙen maganganu na suka addini da ɓatanci daga waɗanda suke wato ma'abuta littafi da kuma waɗanda suka kafarta gabaninku suka ji azan kafira sannan Allah ta'ala ce wala na wannakum bi min al والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالله يتجرب وذات الثنني حتى يقول الرسول أكج منزو والذين آمنوا معه لو أن نسكي إيمان تارد شيء سنة متى نصر الله yaushe ne nasarar Allah za ta iso ana sun yi imani Allah zai taimake su wa kana haqqan alaina nasrul mu'min taimakon mu'minai Allah ya ce ne akan mu taimaki mu'minai la'agalibanna ana wa rusuli Allah ce sai na yi rinjaye da ni da manzannina amma yaushe wani abin zai ga yayi tsawo kai ta shiga bala'i kai ta ganin jarabawa Allah ya ce ala ku saurara inna nasarallahi qaribun nasara Allah tana nan kusa ku jira saura kiris nasaran Allah za ta a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta tun daga aya ta 208 zuwa 214 mun ce wahada ce guda ɗaya. to akwai fawaid tarbawiyya abubuwan da za su ƙara mutum tarbiyya na ɗaya shi ne fadlul iman a cikin ayoyin nan an yi magana akan falalan imani a ina za mu ciro wannan ya ayyuhal ladina amanu kaga tunda Allah ya kira ka da imani kuma imanin nan ko ƙwayar zarra kake da shi a lahira sai ya maka amfani to kaga an faɗi kwalalar kai imani domin wani sahabi yana cewa dan da Allah ya kira masu imani sai mu karkada kunnuwan mu ko dai a samu mu yi a cikin yin akwai alheri ko a samu mu bari a cikin barin akwai alheri sannan na biyu wannan imanin mutadin limtisal amri wato shi imanin shi yake hankada mutum ya zaburar da shi ya je ya aikata abin da ake so a yi kuma a bar abin da ake so a bari mai imani shi yake karɓar doka da aka sabai suka ce duk sanda aka yi kira da imani to mu mukan shirya cewa ko a samu ne ko a hana mu sannan na uku wajibi ne akan musulmi su yi suranda ga baki ɗayansu ga Allah su miƙawa wa Allah komai fi zawati anfusihim akan kansu su miƙawa Allah wuya wa fi sagiri wal kabiri min amrihim duk wani al'amarin ka da ya taso ko karami ko babba to ka mai da shi zuwa ga Allah ka karɓi hukuncin Allah aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa mu'amalatan shine ma'anan udkhulu fi silmi hafa sannan na hudu a ci waɗannan ayoyi an mana magana akan duniya ba wani abin arziki ba ce da Allah ya ce zuyina lillazina kafarun hayatid dunya an kawata musu duniya ai duniya ba wani abu bace Amma hayatid dunya illa mata'ul gurur hmm? duniya ba komai bace face rudi ce haka Allah ya ce ya wasafa wa kafirai ya kawata musu duniya har ta dauke musu hankali har ba su da lahira ba ana fi duniya illa karakibin kitaballa ta ta shajara sun maraha wata raka'a annabi ya ce mali walid duniya ina ni ina duniyanci ce ni a duniya kamar matafiyi ne ya zauna karkashin bishiya ya huta ma kayansa suna nan a daure ya kama hanya kumfin duniya ka annaka garibun au abiru sabir ka zama a duniya kamar bako ne kullum a shirye kake ka tafi ko kuma matafiyi ne ya tsaya yana hutawa zai dauka kayansa yayi gaba idza asbata fala tantazir al-masa وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح as من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك wa الله بن عمر abdullahi dan umar غري in ka wayi gari kada ka dinga cewa sai kana tsammanin zaka kai yamma domin wata safiya ba za a kai yamman ba wata yamman ko ba za a kai safiya ba ita to kai amfani da lafiyarka don rashin lafiyarka da kuma rayuwarka don amfanin mutuwarka sannan an gaya mana cewa imani da masu imani su za su ɗaukaka ranar alkiyama wallazi na taƙau ɗaukahun yau malkiyamaci sannan na shida Allah ta'ala ya gaya mana cewa shiryar da mu da ya zuwa ga imani da musulunci da bin manzon Allah rahama ce daga Allah sai Allah ya ce fahadallahu allazina amanu yasa muka yi kayu shafi'i da wutiri kana yin addu'a kace Allahumma hadini fi man hadaita wa tawallani fi man tawallaita wa barikli, fi ma واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت kaga kana addu'a cewa Allah ya shirye da kai cikin shiryayyu sannan a kana ihdina siratal mustaqima Allah ka shirye mu tafarki madaidaici to wannan shiryar rahama ce daga Allah shine abu na shida da zamu godewa Allah cewa ya shiryar da mu zuwa ga musulunci mu na gode masa ya tabbatar da mu a kai. sannan yana daga cikin kamalar imani duk sanda imani ya ƙara karfi to kuma shi yafi kusa da dacewa da gaskiya tunda ya ce fa hadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi min alhaqi kenan duk da imanin ka ya karfi yana ƙara ne kusanta ka zuwa ga gaskiya gwargwadon kusancinka da gaskiya gwargwadon karfin imaninka gwargwadon nisanka da gaskiya gwargwadon raunin imaninka shi sa imani yazidu wa yanqusu yazidu bil a'malis wayan wa yanqusu bi naqsiha kana tawaye aikinka mai kyau imaninka yana tawaya sannan na takwas cewa imani lasa bitamanni wala bitahalli imani ba wai ba ne kawai da kwalliya imani ba riga bane ba wando ne, ba tulin kaya ne, ba kyau ko muni bane imani shai'un wa ƙarafin qalb wa sadaqahu amal abu ne da ya ɗarsa a zuciyarka aikin ka ya gaskata shi da haka ƙaunin wa amalin wa i'tiqadun Ƙaunin bil lisani amalin bin arkani wa i'tiqadun bin jinani yazidu bi ta'ati wa yanqus bil ma'siyati sana abu na tara cewa haƙuri akan jarabawa Allah saboda Allah yana cin abin da ke kawo shiga aljanna am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum makalul ladina khalaw min qablikum kaga ashe jarabawa da Allah yake wa bayi to ita ce mata takalar zuwa aljanna idza ahabba Allah qauman ibtalahu idan Allah yana so ka sai ka ta ganin jarabawa man radiya falahu rida wa man sakhita falahu sakhu Allah yana son ka sai ya jarabce ka idza ahabba Allahu qauman ibtalahum Allah yana son ka sai ta ganin jarabawa kuma jaraban kara maka imani take yi ashaddu nasu bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda suka fi dauke jarabawa da hakuri sune annabawa sanan mai kusa da su mai kusa da su mai kusa da su yubtalar rajulu ala qadri dini za a jarabce ka ne gwargwadon addininka kisa muke cewa wala taj'al na fi dinina kada ka sanya fitinan mu a addinin mu jaraba mu a addinin mu a jarabce ka kana yi ana gaba kana baya kana ƙara kusanci da Allah kana ƙara nisa da Allah kana ƙara san Allah kana ƙara nisa da Allah to wannan shine musiba a cikin addini Allah ya tsare mu sannan abu na goma an yi wa muminai bishara da samun nasara cewa Allah ya yi alkawari zai ba mumine nasara in ta jinkiri kuma ƙarin jarabawa ne ya ƙaru shi kuma ƙarin jarabawa ƙarin lada ne to da abin nan ɗinka yana ƙaruwa ne inna izamal jaza'i ba izamal bala'i manya-manyan darajoji ana samun su ne an gamu da manya-manyan jarabawa tun kaga Allah yana tunkudo maka jarabawa manya-manya to darajojinka yake so ya haga za ka ce me yasa to ne ake jarabta ta me yasa ba a jarabta wani shine abin tambaya amma kai da ake jarabta ka ɗayan biyu ne ko akan kare ma zunubi ko a ɗaukaka maka daraja kuma kowane ya yi maka ka amfana sannan na goma sha ɗaya Allah ta'ala da yake kulawa da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake kwantar musu da hankali cewa ah, mata nasrullah ina nasaran Allah Allah ya ce ala inna nasrullahi qarib to nasaran Allah za ta zo sannan kuma na goma sha biyu cewa ah, inna nasara ma sabari wa annal faraja ma karbi wa anna ma yusra wato ba a samun ta'arraf ila Allah fi raha ya arifka fi shidda in kana samu kai ta alheri kai ta kyauta kai ta sadaka kai ta sada zumunta ranar da baka da shi sai kowa ya tarayya da kai cewa Allah sarki abin babu Allah ka dawo masa da shi saboda in ka samu ba kai kadai kake ci ba su ma masu cin busama ba za su yi addu'a a samu ba in ko kai kaɗai ka ci abin ka su ce a ce ya karye su to ina ruwan wani dan ya karye sai me bai da shi ce to dan bai da shi sai me in ya samu wani amfani muke da samun sa shi yasa ka shigar da mutane cikin samun ka su kuma sai su shiga lokacin rashin ka in ka samu ka tuna da Allah sai Allah ya baka alheri a lokacin da baka da shi ta'arraf ila Allah fi ya arifka fi shidda mutum ya rike wannan ƙa'ida ita ce ta zaman duniya sannan na goma sha hudu hikimar Allah ta'ala yake yake jarabta muminai da masifu masu girma saboda ya bayyana mai gaskiya da mai ƙarya sannan na goma sha hudu baya kamata ga mutum wato ya dinga ganin cewa kamar Allah ba zai ba muminai nasara ba ko Allah ba zai taimaki muminai ba to inna nasarallahi qaribun Nasarar Allah tana kusa wannan sune bangaren wato alfawaid at-tarbawiyya abubuwan da zamu amfana da su ta bangaren tarbiyya daga waɗannan ayoyi da muka karanta da kuma ta bangaren ilimi waɗannan ayoyi da muka karanta kuma akwai ilimi da suke kunshe da shi wanda ya kamata mutum ya guzurinsa na farko muka koma cikin ayoyin akwai inda Allah ya ce udkhulu fi silmi kafatan to wannan shi yana kira zuwa ga wujubu ɗabiƙi, shar'i jumlatan wa tafsila wato wannan yana kira in aka ce ka kafa hujja da wata aya a alqur'ani a take kira ga ayi musulunci gaba daya kada ayi gefe da gefe to in ka ja wannan ayar fa kana da hujja Shi ne udkhulu fi silmi kafatan ma'ana wujubi ɗabiƙi, shar'i jumlatan wa tafsila sannan na biyu wato qarnul hukum bi illati ana hada hukunci tare da illarsa kama a ce me yasa za a yi mun kaza kamar da ake cewa wato fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin wato kenan masu bada baya su ne kafirai sai Allah ta'ala ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan kamar mun tambaya an ce to Allah me yasa ka babu shaytan sai ce innahu lakum aduwwun mubin abin da yasa ka ce ka babu shaytan Baki ku ne a fili inna ma yada uhizbahu liyakunu min ashabis sa'ir sannan na uku alwa'idu alaman zalla ba'da qiyamil hujjati alayhi an ja kunna na mutumin da bayan hujja ta bayyana a gare shi ya zame ya kauce fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim haka wannan aya tana jan kunnen wanda yana ganin gaskiya ya kauce mata da gangan sannan na hudu annahu la taqumu al-hujjatu 'ala al-insani wa la yastahiqu al illa ba da al-bayyinati sannan Allah ya gaya mana cin waɗannan ayoyi cewa haka kawai Allah ba zai kama ka da laifi ranar alkiyama ba kuma haka kawai ba zai saukar da azaba ya kona ka ba har sai ya aiko manzanni ka karyata su hmm. shi yasa ko a wuta za a ce ma yan wuta alam ya kum nazirun me za su ce qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna lalle kan mai wa'azi ya zo muka ce ƙarya yake wa qulna ma nazzala Allahu min shay muka ce ba abinda Allah ya saukar in antum illa fi dalalin kabir ma'ana sun gaya annabawan cewa batattu ne ko kuma aka ce musu lalle ku batattu ne bata mai girma wa qalu law kunna nasma'u da muna jin wa'azi aw na'qilu aw muna fahimta ma kunna fi ashabi sa'ir da mu kasance yan wuta ba da Allah ce fa'atarafu bi dhunubi bi dhanbi bi dhanbi sun amsa laifinsu ka san akwai wani abu mutum yana ganin in ya amsa laifin a wasu lokutan zai samu sauki to amma laifin kafircin ka amsa shi kace kayi shi yasa wani in yaga an bude jahannama sai ce wallahi rabbina ba kunna mushrikin ya yi shirka amma ya ga an bude jahannama sai ce wallahi bai shirka ba to da ya ga za a tunkuda shi ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin anzur kaifa kazabu ala musa biyar da suke wa kansu ƙarya da mutum ya yarda da musulunci an ce zo ya yaƙi, kuma sai ya ga sakamako ba shi da kyau sai ya ce rabbir ji'un hmm. Allah to a maida ni yanzu na gane wallahi duk azunan da ake na dauka rashin aikin yi ne masu azunan na dauka ba su da sana'a ne mun dauka wallahi wani abu ne na wasa to fa yanzu mun tabbatar gaskiya ne dan haka rabbir ji'un anni a'malu salihan fi ma taraktu Allah ce kalla إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله ce ina an ka zo nan magana ta kare ni jaraba ta ɗaya ce ba fir oba ba kare oba in ka zo lahira shi ke ba wani abu da zaka ce na yi ero a nan bari je a gyara mu no ai an ga maka gyara in ba Allah ba wa zai maka jarabawa ya baka amsa zan tambaye ka a kabari rabu ka dan ka shirya zan tambaye ka man ka dan ka shirya zan tambaye ka majinu ka dan ka shirya ya zai ana maka jaraba ana baka amsa saboda ba za a dawo a gyara takardar ban taba ci bisa Allah ya bayani komai abin da zai sai da ya faɗa wutan ma ya buɗe ta ya gaya mana me a cikin ta aljanna ya buɗe ta ya gaya mana me a cikin ta ya gaya mana za a sa suke ne za a yi zani za a yi sirati za a mutu za a tashi za a tsaya sai mu kake so a gaya ma fiye da wannan ko mu ya je lahira cewa idan ashe ya dauka wasa ne a mai da shi Allah ya ce ina walau ruddu adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun kuma da za a dawo da su sai mu ya ce ashe ana dawowa to bari mu sake wata tsiyar mun sake sa zai sake dawo da mu sai mu ya sake tafka wata tsiyar nan koma lahira ce Allah ai ka amsa mana wancan ka dawo da mu yanzu ma ai mun sake da rahama sake mai da mu eh walau ruju la adu limanhu an fa innahum lakazibun Allah ce ƙarya suke na san halin su in sun koma ma sai sun sake mantawa sai sun sake shagala kuma su dauka kamar tunda sun yi an karɓi roƙon su sai su dauka zama a sake karɓar roƙon tunda an maka na ɗaya ba zai hana a maka na biyu ba to Allah ya ce dama ɗaya nake bayarwa akan harkar lahira to wannan wato a fawaid ne ilmiya shi sa Allah ya ce min ba da ma ja'atuhumul bayyinatu don ka san ba a kama mutum a lahira wa ma kunna na hatta na nab'atha rasula رسولا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل Allah ya ce manzanni ne masu gargadi masu bishara don kada rana alkiyama ka ce ni ba wanda ya zo guri na ban ga kowa ba wala nas'alan da lazina ursula ilaihim wala nas'alan da mursalin Allah ce sai na tambayi annabawa kun kai ko kuma sai na tambaye ku an kawo muku zaka kowa shirya sannan kuma a dai cikin bangaren wannan an gaya mana cewa akwai a cewa da Allah ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah to wannan isbatu sifatil itiyanillahi lahi azza wa jalla wannan aya tana tabbatar da cewa akwai sifa da ake jingina ma Allah na zai zo zuwa irin wanda ya dace da Allah ba tare da tawili ko shiga wuce gona da iri ba tabbatar wa Allah zai zo amma irin zuwan Allah sannan kuma abu na shida annal kuffara la yazaluna yusalluna anfusahum ala almu'minin kafirai ba za su bushe ba suna kallon mu a banza in har sai ranar da kake jin ka burge su to sai dai ka ba addinin ka walan tarza ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum yahudu da nasara kowanne daga cikin su ba zai yarda da kai ba sai ka bi irin nasu tsarin ko irin nasu addini haka kawai kai musuluncinka a ce maka bakware a ce maka soko a ce baka gane ba a ce kai baka duniya tana gaba kana baya a ce kai baka da hankali a ce kai baka yi kudi ba dukkan basu nemi duniya sama sama ka nemi lahira da karfi karfi yawa in an je can kowa zai gane inda ya shiga don haka wa yaskharuna suna yin zolaya suna yin ba'a suna izgili ga masu imani to Allah ya ku bari za a zo lahira shi yasa ma kashi da sigan wa yaskharuna saboda abun ba daina za a yi ba an yi wa na da za a wa na yanzu kuma za a wa na gaba har duniya ta tashi ba za a daina ganin ka ba kware ba tukar ka ba abin da Allah ya da da sa to amma kai hakuri za a haɗu ranar alkiyama sana Allah ta'ala yake tabbatar da kafafun muminai yake tabbatar da su a cikin imani yace wa yaskharuna minal ladina amanu ashe ana maka izgili din nan wani izgilin zai iya mata tasiri ya ji kai ni abin nan musulunci nan kamar ma ya ishe shi haka saboda yana ga ana ta sukarsa ana ta bata shi ana ta jingina masa munanan abubuwa har sai ya yadda shi ma ya fara sukar musulunci cewa ai musulunci ba san zaman lafiya to kaga da an fara wannan to an janye ka an janye maka kafa Wannan waɗanda suke ake siffantawa da yin bushara sune ne manzanni da Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi ashe azaba mai radadi tana samun wanda ya kauce wa gaskiya ne da gangan ko manzanni su kai suke da iko su maka bishara da aljanna ko wuta zaka ji irin iya wa'azinka haka zo ka ce ya ku yan wuta ko ya ku yan aljanna sanin dan aljanna sai Allah amma ka ce duk wanda ya imani zai shiga aljanna aka samun aljanna hanya biyu ce samun wuta ma hanya biyu ce imma bil aini wa imma bil wasfi bil aini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya nuna ne yake dan wuta ne to fa dan wuta ne in ya nuna ne yace dan aljanna ne to dan aljanna ne to wannan hanya ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai nuna mutum yace wannan dan wuta ne wuta ta tabbata a kansa yace dan aljanna ne aljanna ta tabbata a gare shi to ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yanzu da dan aljanna da dan wuta sai dai da sifa a ce muminai yan aljanna ne kafirai yan wuta ne to amma wa zai mutu a imani wa zai mutu a kafirci wanda ya aiki irin na muminai ya ji tsoron Allah zai tafi aljanna sai dai ka tafa ɗan sufofin yan aljanna mutum sai cikin ya kama ya kai ka tafa ɗan sufofin yan wuta mutum sai ya tsere musu shikenan abin da za yi amma a mai mutum ya mutu wannan Allah ne kawai shi nan. amma an ga ta mutu a musulunci za a yi maka wanka za a yi maka jana'iza za a binne ka a makabartar musulmi za a yi jana'iza za a yi maka addu'a za a yi ma sallah za a yi ma likafani za a raba gado za a yi komai wanda kuma ya mutu a can shi kuma za a yi masa irin nasu sai an je lahira kuma wanda aka wanda ya rike musulunci to shine ya tsira ranar alkiyama sannan kuma an gaya mana cewa rahama Allah subhanahu wata'ala tana nan kusa da bayinsa ta yadda Allah ta'ala bai jingina wa mutane su je su nemi gaskiya da hankulansu ba sai jingina musu aiko manzanni da an ban mutane su lalubi gaskiya da hankalinsu to da ba ta wani da za ta kama da ta wani don kowa abinda hankalinsa zai nuna masa shi da gaskiya zai sha banban da na kowa gwargwadon yawan hankulan da faɗinsu da tsokewarsu da girmansu da cansu da muninsu da kuma lafiyarsu da rashin lafiyarsu sai su haska maka abu ka ɗauka gaskiya ne amma sai Allah ya wadatar da mu ta hanyar aiko manzanni su nuna maka gaskiya kaga an hutar da kai amma wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi kada ya takama yana kallon wanda bai shiri ba a banza Abu Darda'i ya wuce wani mutum ya aikata sako jama'a suna kala an tafi kinan ne an banza waye waye sai kalle su yace yanzu da dan uwanku zai fada rijiya yana ta fandin fandon yana iyo yana neman a coco shi me ya kamata ku yi na gaggawa ku fito da shi ita to wannan dan uwan naku da ya fada le al'anta su za ku tsaya ku ne kuna zage ta ku ciro shi ku yi masa addu'a shi Allah ya shirye shi kuma ku gode wa Allah da bai jarabce ku a irin wannan sai suka ce eh, sai suka ce masa ba ma ki shi ba sai ce a ba shi za ku ki ba mummuna aikin da yake za ku ki in ya daina shi kenan so yanzu har yanzu mutane ba sa bambance tsakanin kin laifi da kin mai laifi alfarku bayan alfisk wal fasik ana samun fisk suka ki fasikancin amma ba shi fasikin ba shi addu'a za ka yi masa ya shiru amma laifin kake yi ba shi ba da zai daina yau sai ku shirya yau wannan za ka samu mutum duk sufofinsa masu kyau ne sai a so shi gaba daya wani duk sufofinsa na ƙi ne sai a ƙi shi gaba daya wani kuma yana da rabi rabi mu'minun min wajhin fasiqun min wajhin yuhabbu li ajali imanihi wa yubghadu li ajali fiskihi sai a so shi ta bangaren yana sallah yana san yanzu mai shan giya yana san Allah da manzansa sami annabi yace sallallahu alaihi wasallam la tu'in alaihi shaytan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu shi sahabin ya kalli cewa wannan mutumin ya sha giya amma bulala ya sha giya amma bulala ya sha giya amma bulala sai tsine masa sai annabi ce kaka taimaka shi dan akan yana son Allah da manzansa tun da yana son Allah da manzansa kaga sai ka kishi saboda shan giyar sannan ka so shi saboda yana son Allah da manzansa to shi wancan sahabin sai ya ƙi shi gaba ɗaya sai annabi ce a kaka taimaka shi dan akan sa tsaya mako shi zaka yi ba barin sa zaka yi a cikin halaka ba to wannan shine sannan kuma ya kamata kowa ya roki Allah ya shiryar da shi ta farki madaidaici domin shari'a a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take shi yasa ce ayyuhal ladzina amanu zkuru ni'matallahi alaykum ya ku mu'minai ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz ja'arkum junudun lokacin da wata bataliya ta kawo muku farmaki fa arsalna alaihim rihan Allah ce sai na aika musu iska wa junudan da wata bataliya lam tarawha wanda ku ganta ba wa kana Allahu bima ta'maluna basira Allah yana gani mai kuke aikatawa na tsare kanku da yin ganuwa don ka afka muku a Madina iz ja'ukum min fawqikum Allah ce sun zo muku ta sama wa min asfala minkum sun zo muku ta ƙasa wa izagatil absaru idanuwa sun zage wa balagatil qulubul hanajira wato zukata sun zo makoshi shi yana ga mutuwa ta zo kawai wata zunnuna billahi zununa kuna zato ga Allah zato cewa anya za a fita ko a هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا خباب بن الأرت يتي من كيو أنم صلى asame shi ya da kai da fulo a jikin inuwar Ka'aba. sai muka ce ya rasulullahi ba ka nema mana taimakon Allah ba ka mana addu'a ba yace mutanen da suka gabace ku ya kasance akan wa mutum rami a zira shi a cikin ƙasa dauko ɗauko zarto a fara yanka shi daga kansa sai an raba shi biyu amma wannan ba zai sa ya ba addininsa ba sana a ɗauko matsefin kai na ƙarfe matajin kai na ƙarfe a dinga karta namansa da tsokarsa yana jin zafi yana ihu amma wannan ba zai sa shi ya bar addinin Allah ba sai ce na rantse muku da Allah Allah zai cika al'amarinsa har matafiyi ya taso daga sana'a zuwa hadara maut baya tsoron komai sai Allah ko kuma yana tsoron kura kata ce masa akuya amma ba haka ba shi da wani problem hanya yace walakin nakum tasta'jiluna sai dai an san ku masu gaggawa ne ko so yake ayi a gama addini ba ayi a gama bane ayi a tabbata ne ayi a dore ne ayi a gane ne ayi ayi addu'a ne ayi a zarce har mutuwa ne don haka muna fata Allah ta'ala ya tabbatar mana da alkhairi tabbatar mana da rahamarsa da jin kansa da alkhairinsa kuma ya sa mu gama da duniya lafiya waɗannan ayoyi da muka fassara su ne tafsiri na ƙarshe na waɗannan ayoyi na wannan shekara sau da aka gobe insha Allahu gobe za a rufe tafsir sai kuma wata shekarar Allah ya kai mu da rai da lafiya ayoyin da muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu lada inda muka kuskure ko muka tuntuɓan harshe muna fata Allah ya yafe mana Allah ya samu cikin waɗanda zai wa rahama cikin wannan wata a cikin waɗannan kwanaki Allah ya tabbatar da mu akan tafarki na gaskiya Allah ya raya mu akan gaskiya da sunna Allah ya sa mu yi kyakkyawan rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da kyau da imani wassalamu alaikum malam menene tsawon nisan tafiyar da mutum zai yi mata ƙasaru. to an san dai hadisi bai zo daga annabi alaihi salatu wassalamu ya tsaye da tsawon inda za a ja ya kasaru ba sai dai ijtihadi na malamai kuma ijtihadin da yafi yawa shine mai magana akan mil 48 ko kilomita 70 da yan kai wanda shine mazhabar mu ta malikiya take tafiya akai inda za ka tafiya ko a mota ko a jirgin sama ko a ƙasa ko a keke ko a doki ko a jagi ko a babur in ya kai wannan tsawon lokacin zaka iya yin wato ƙasaru sannan direba zai ke yin ƙasaru kullum yayi tafiya sosai kuwa akwai wanda ai rayuwarsa ma kusan duk ƙasaru ne ana halin tafiya yake sai ya ta ƙasaru in zai yi sallah shi kadai ko da matafiya ya kasaro in zai yi masu zaman gida ya cika don wasu matafiya sun tambaya Abdullahi dan Abbas mu matafiya ne kullum a cikin kasaro muke amma mun zo mun tarar masu zaman gida suna sallah sai mu bi su mu cika yace to yayi daidai eh yace shi ne sunna malam menene hukuncin shiga masallaci mai haila don jin tafsir ko ta'alim da kuma rike alkur'ani da karantawa ai wannan mas'alar tun an gama magana ta cewa baya kamata mace tana jinin al'ada ta dauki qur'ani alqur'ani izu 60 kina jin al'ada ki ɗauke shi bai kamata ba kuma sai aka samu sauki yanzu ga application a cikin waya malamai sun yi ittifaqin application ne ba matsala sau da ba guda uku na farko application ba cikakken qur'ani ne iya wannan shafin da kake kallo shi kadai ne ya fito sannan na biyu ba sai dai a ganshi da ido amma ba iya taba shi da software ba za ka iya taba shi da da hannu ba amma za ka iya ganin sa da ido kuma dama ganin ake so ki ga ayoyin ki karanta sannan kuma kika kashe shi kenan ya mutu ba za a ƙara ganin sa ba so ba abu ne da za a iya taba shi ba abu ne da sai in ana aiki da shi ake ganinsa. in ba aiki da shi kenan ya tafi saboda aka yanzu wannan matsala an kau da ita ta cewa ki dinga amfani ki yi download din application na Qur'ani in kina al'ada sai ki dinga buɗe wannan dan kin dauki waya kin buɗe Qur'ani kina al'ada wannan ba za a ce miki komai ba kamar mai hadda ne ai kina da hadda qur'ani kina al'ada ko kana da hadda qur'ani kana da janaba ko kana da hadda qur'ani ka shiga ai memory din kenan ko irin wannan memory din ne ai shine anan to kaga a cikin memory qur'ani yana memory ba matsala amma daukan qur'ani su 60 baka da tsarki mafi yawan sahabbai sun tafi akan ba daidai bane ko da yan zahiriya sun ce ba komai gaskiya wannan rashin tarbiyya ke koya mutane yadda yanzu ake gega ga qur'ani ake watsi da qur'ani ake ba ƙananan yara ƙur'ani ka shiga makaranta ka ga jujin ƙur'ani an yi kace-kace an yi ya gashi. wannan abun fa ba zai haifa mana da alheri ba waɗannan wasu fatoyin fa ba wai kawai da mutum ya yi fatawa ba Allah ne ce ba an a zo a dora wa mutane irin waɗannan abubuwan kan sa yawan mu'amala da ƙur'anin da ɗaukansa ba tare da girmamawa ba yana cin abin da yake rage masa ima a zukatan masu mutane. Hisa sai a tilawa ba aiki. ai ta karatu ana ta jawidi ana tsaye da hurufan kuma ana lalata mu'amala da qur'ani ba akwai mutum ladabin daukan qur'ani sai ka ji mutum ya ce ai ko ba alwala zaka dauka ko ba tsarki ko da janaba ko da najasa ko da me duk za iya dauka wannan abin da ake faɗa ana kamar wasa ne sai su shiga zukatan mutane saboda haka a cikin littafin wadda albani ya kawo ta ruwaya wanda wani sahabi suna tafiya asalin wa imam malik ka abu wadda amma shek albani ya wani dogon bayani akan ta a cikin tamamul jinna yace sahabi ne yake tafiya da dan dakon qur'anin shi sahabin yana da dan dakon qur'ani saboda ko ina za a bude ai karatu to shi dan dakon qur'anin sai alwalarsa ta ware sai ya mika wa sahabin qur'anin sai sahabi yace la'allaka masasta zakaraka yace kai susa ne ko yace eh na yace to je kai alwala ka dawo sai mika masa qur'ani ya je ya alwala sai shi albani ke cewa wannan ruwaya ta nuna sahabbai ma'arufi ne a cikin su cewa ba sa daukan qur'ani sai da alwala ike duk da ba wajibi ba ne amma mustahabbi ne a dinga girmama qur'ani inda za a dora shi da inda za a ajiye shi da yadda za a yi mu'amala da shi sai ka mutu ya ajiye qur'ani a ƙasa kuma yana nema tura kafa kusa da shi ko ma yana shurin qur'ani duk waɗannan abubuwan ba suna nan sai ka duba adabu hamalatul qur'an dan kaji an ce mustahabbi ne ba fa ana nufin kai watsi da mustahabbin ba yace ai kawai mutum kan yace yace ai mustahabbi ne kawai ai sunna ne kawai ai sabanin malamai ne to sabanin malamai kuma sai ai hauka su malaman sun kasa ban dan ka ai hauka to mu dinga girmama qur'ani yanzu Sheikh Usman ya kawo cewa masallaci ne fa na idi aka ce ma umma adiya ta gayyato duk matan da suke al'ada su zo masallaci amma sai aka ce masu al'ada su nisanci masallacin suka ce to mai amfanin zuwa mu filin idi aka ce don ai addu'a ku samu albarka ma ba fa sun shiga filin idi ba wanda shi so ɗaya ma ake sallah ko so biya shekara duk waɗannan abubuwan suna nuna mana cewa mu dinga bin abubuwa a hankali a bi waɗannan fatoyi na zahiriya ba ko da yaushe za a ɗauko su waɗanda ta ɗabiƙ in za a ta ɗabiƙin wasu fatoyin ba abin nan za a kura kurai za a ta aikatawa to haka abin nan da malamai suka ɗora mutum farko malikiya a girmama ƙur'ani yanzu da iyayenmu za ka ga ilimi gare su da yawa ba amma Allah ya girmama Qur'ani kaga an masa gida an masa gafaka an yi wa amma yanzu ka tara ma an dora kofi akan Qur'ani ko yara sun sha sai su dora gwangwani akan Qur'ani ana ga kawai karatun ake so a yi kawai a haddace ki shiga duk kaga a makarantu an yayyaga shi an yayyaga an duk kaga bola cikin makaranta duk ya ga an yayyaga takaddun Qur'ani da hadisi ya za ana karatu ba a girmama abin da ake karantawa da tsafta wajen karatun ƙur'ani da tsaftace hannu in za a ɗauka da yin alwala da kallon gabas duk ladabi ne da ke sa maka ka ƙara jin girman ƙur'ani to irin waɗannan abubuwan ni yanzu waɗannan fito ba na yin su ma kawai a koma a girmama ƙur'ani malam ka yi alwala ka ɗauki alƙur'ani ka zauna a nutse a kalli gabas ka buɗa in ce su duwannan wajibi ne sai mu ce duk musahabi ne to shi musamman ta aka yi in ana zubar da mustahabi ana zubar da mustahabi wata ran farilla za a zubar kamar idan ana zubar da makaruhi ana zubar da makaruhi wata ran haramun din za a je a fada so abubuwan a hankali ake bin su malamai kuncin farasa la ilaha illallah a karshen ikama Karasa hmm? ita ikama da kiran sallah duk ɗaya ne abinda mai ikama ya faɗa haka za a faɗa abinda mai kiran sallah ya faɗa haka za a faɗa in yace la ilaha illallah kai ma ka ce la ilaha illallah in yace Allahu akbar ka ce Allahu akbar wajen hayya ala sala hayya ala fala ka ce la hawla wala quwwata illa billah da kamatin salati ne wannan ruwaya bata inganta wajen ce aqama Allahu wa adama wannan ruwaya sun ce ba ta da inganci na aqama Allahu wa adama nan sai kai shiru kenan malam daga wace rana ce ya kamata a fara fidda zakar fidda kai da an ga wata da an ga wata na shawwal to a daren zaka iya fitar da fidda kanka ka bayar daga nan har safiya bayan sallar asuba har kafin a tafi idi kai kokari ka fitar ka baya kafin a tafi idi sun dauka ga sallar idi ta karamar sallah ake tagata saboda fiddakai ana son a yi shi ne kafin a je sallah to sai a dan daga yadda za a ba mutane lokaci sun gama fidda a nitse ita kuma sallar layya ta babbar sallah ita kuma ana yin ta da wuri saboda mutane su samu komawa su je su yanka saboda shi yanka sai bayan sallah shi kuma fiddakai kafin sallah sashe kaga a karamar sallah muna buƙatar lokaci da za mu fita kai kafin mu tafi idi a babban sallah ko muna buƙatar lokaci a ba mu ai maza ai sallah ai ba mu lokaci mu dawo don mu samu yawa min yanka dubu sha uku daga hannun daman malam nan kenan a sa asusun marayu Allah biya mana bukatun na alheri to Allah ya biya muku bukatun alheri dubu ashirin da biyu da naira biyar daga bangaren arewa bayan fila ta namun malam bangaren arewa bayan fila ta bayan malam to Allah ya tabbatar muku da alheri ya biya muku bukatun ku da alheri kayan sallah maza set goma sha shida mata set takwas daga Dr. Kabir DG na gogi to DG muna godiya Dr. Allah saka da alheri Allah biya bukata ta alheri dubu sha biyu na wata wata daga wata baiwar Allah to baiwa Allah Allah saka miki da alheri dama kun san muna da tsari na mutum zai dinga bada dubu ɗaya duk wata shekara dubu goma sha biyu to wanda ya san yana cikin tsarin nan ya ci gaba da bayarwa wanda baya ciki kuma ya kokari ya sami ko Muhammad Lawan domin a rubuta sunansa a ciki ko da baba ya kulo don a bashi dama ya ci gaba da saka dubu ɗaya din duk wata dubu uku daga wata mata a ba marayu dubu hudu da ɗari biyu daga ɗaiɗaiku Allah biya musu bukatunsu na alheri qur'ani guda biyar daga daidaiku a ba marayu da takalma kafa ɗaya. sai addu'o'i masu bukata daban-daban akwai marasa lafiya akwai masu neman jari akwai masu neman zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya, akwai masu gama ss 3 eh, eh, bana suna son a musu addu'a jaraba ce kyau akwai masu bukatan canji na rayuwa abin hawa da gida da sauran bukatu Allah mun yi tawassali da sunanka masu girma da sufofin kamar Allah ka biya wa kowa bukatarsa ta alheri Allah ka tsare mu daga dukkan abin ki Allah ka ba mu rayuwa mai kyau ka ba mu ƙarshe mai kyau Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah muna roƙonka rahamarka da afuwarka da jinƙanka da ka da kake rabawa Allah ka sa muna da rabo اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل آجبته رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنك عفو تحب تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم